a cikin jeren giyar zaman da muke domin karanta littafin al'arba'in annawawiyya a zaman da ya gabata zama na hudu mun koro bayani a kan matsalar inda alƙur'ani mai girma yake ƙarrara bambanci tsakanin musulunci da imani har ma muka karanto ayan nan ta sha hudu ta cikin suratul hujurat wadda Allah jalla wa'ala yake magana game da a'rab larabawan ƙauye yake cewa a'rab suna cewa mun yi imani ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa musu tukunna dai ba ku kai ga matakin imani ba amma dai in kun tashi kamata ya ku ce kun yi musulunci kun musulunta amma har walau har yanzu imani bai kai ga shiga ya kane kane ya samu zama a cikin birnin zukatanku ba amma aka koya musu hanyar da za su bi su rabauta da imani aka ce in za ku yi wa Allah da manzansa da'a to babu abin da Allah jalla wa'ala zai rage muku komai kankantarsa na aikin zai cika muku ladanku ku ya ku. hakika Allah jalla wa'ala mai gafara ne mai rahma wadul shahad daga wannan aya za mu ga yadda Allah jalla wa'ala ya bambanta matakan guda biyu sun yi da'awar imani kai kace sun yi tsallake sai Allah ya ce a'a ba ku kai nan ba tukunna kun tsallake aji guda shi yanzu ku kuna ajin ajin musulunci dan haka wannan sai ya nuna cewa duk inda aka hada islam da iman to kowanne yana bada ma'anonin sa mabambanta al-islam kamar yadda muka ce a baya ya bada ma'ana al-a'malu zahira bayyanannun aiki sallah zakka da abin da ya kama da haka al-iman kuma ya bada ma'anar al-a'malul batina to amma idan ana so wannan ya wakilci wannan to sai a ambaci ɗaya ba tare da ɗayan ba wanda wannan an rawaito daga tafsirin sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya ƙara mai yadda inda yake cewa lam yakunu munafiqina bil bilkulliya. waɗannan da wannan aya take magana a kansu ba munafukai ba ne tsantsa balkanu da'ifi al'iman sun kasance masu rauni a cikin imaninsu ‘yan uwa masu albarka Ƙarƙashin wannan za mu daɗa fahimtar cewa aƙidar ahlus sunna wal jama'a da take tafiya akan cewa yin aiki shi ke gaskata imanin bawa ko ya ƙaryata shi wannan aƙida ce wadda aka gina ta akan alƙur'ani da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam domin banda wannan akwai dalilai barkatai da suke tabbatar da haka misali faɗin Allah jalla wa ala a aya ta biyu ta suratul anfal wanda Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah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 su ne kuma waɗanda suke tsaye da salloli kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi waɗannan tabbas ai na bima zukir wannan da aka siffanta da abin da aka ambata su ne muminai na hakika kaga wannan ayar mu ga ita ma ta ambaci muminai cikakkun muminai amma sai ta siffanta su da wasu ayyuka da suke ba mujarradin wato furtawa ba ko ko mujarradin i'tiqadi sai ta ambaci cewa gashi suna yin tawakkali tawakkali aikin zuciya ne ta ambaci cewa gashi suna tsaye da sallah tsaye da sallah aikin gabbai ne na zahiri ta ambaci cewa suna ciyar da dukiyarsu daga abin da aka azurta su kaga wannan shi ma aiki ne don haka ba ta yadda za a yi mutum ya ce ya yi imani amma ya miƙe ƙafa ya shantake kuma ya dinga ganin cewa shi dole ne ma sai ya shiga aljanna sannan kuma za mu ga cewa a cikin fahimtu muslim kamar yadda zo a kitabul iman juz'i na ɗaya shafi na 209 wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-iman bid'un wa na shu'ba imani yanki yanki ne har guda saba'in da wani abu yace amma fa ha qawlu la ilaha illa Allah mafificin aikin imani mutum ya ce la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq mafi karancin aikin imani shine mutum ya ga abin da zai cutar da al'umma akan hanya ya kawar da shi yace wal haya'u shu'batun min al-iman kunya ita ma wani yanki ne na imani shahid min hadha al-hadith yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa jumlar ayyuka a matsayin wani bangare na imani kaga qawlu la ilaha illa Allah da mutum zai da baki ai shi ma aiki ne kamar yadda gusar da abin da ke cutar da jama'a akan hanya da ma'anarsa mai faɗi kwatace, ce najasa ce a'a kaya ne aka zo aka tila abin hawa ne mutum ya ajiye akan hanya ko kuma ramuka ne da kwazazzabu rassan bishiyu ne ko kaya ce ko ma menene inda zai cutar da dabba ma ballantana ko mutum kaga wannan shi ma aiki ne sannan kunya ita ma ai aiki ce domin ana ganin asarar ɗinta to kaga yan uwa masu albarka shi yasa ma al-Imam Ibn Battal al-Imam Ibn Battal ai kun san sunan sa ko shine al-Imam Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik yana cikin mutanen Qurtuba shi ma Qurtubi ne wanda Qurtuba birni ne na Andalus kuma wa'annan an ce Banu Abdal haka ake kiransu Banu Battal asalinsu daga Yaman suke yana da ilimi mai zurfi a cikin ilimin hadisi kuma babban malami ne na mazhabar malikiya al-imam ibn hajar yana yawan naqali da gare shi a cikin fathul bari ke qala ibn battal to in yace ibn battal wannan ibn battal din yake nufi yana cewa fa imanu man lam tahsul lahu ziyadatu naqis qala fa in qila al-iman fi al-lughati at-tasdiq al-jawab anna at-tasdiq yakmulu bi at-ta'ati kullaha وما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كمالا هذا توسط القول في الإيمان yana faɗa yake cewa duk ايمان واندا bai Ya ce, fa imanu man lam tahsul lahu ziyada naqis du imanin wanda sababin da zai ƙara imani bai dada shi ba to wannan ragaggen imani ne yace idan wani zai tambaya ya ce to ai imani asalin sa ake nufi dan haka da ka gasgata ko baka yi aiki ba shikenan yace amsar da ya kamata a bashi shine ya ce wannan gasgatawa din yukammalu bi ta'ati kulliha ana iya kammala shi da ragowar da'ar Allah dan haka mumini in yana aikin nagarta to imaninsa kullum da duwa yake yana cika yace ta wannan hanyar ne mutum zai kai wato matakin da imaninsa zai cika kamar yadda idan kuma gwargwadon yadda ya gaza yin aiki gwargwadon yadda kuma ya dinga samun koma baya yadda ya nisa ga barin aikin nagarta yadda kuma imanin nasa kullum ya dinga raguwa don haka in dai ana aikin imani kullum daɗa, wannan asusun na imani yake Mala Ibn Bakwar ya ce wannan shi ne tsakatsakiyar zance a cikin wannan matsalar ta imani. Ma'ana ya maka ishara cewa akwai daga cikin magabata wanda sun ƙaru su ilimi sun kauce gabarin wato abin da shi malam ɗin ya ƙarrara wanda shi ne dalili yake tabbatarwa. Har walau dai ba zan cika ku da naƙali ba, ‘yan uwa idan kuka koma cikin sharfin Muslim, za mu ga cewa daga cikin naƙalin da wannan ya kawo eh, imamun nawawi ya ce ah, ya yi naƙali yake cewa daga ɗaya daga cikin magabata ya ce sami'tu man adraktu min shuyukhina wa ashabina sai lissafa ya ce sufyan sauri wa malik wa ubaidillah Wa auza'i wa ma'mar wa ibn jurayj wa sufyan duk wa'annan jimillar manya-manyan malaman sufyan sauri malik ɗan anas ubaidillah ibn umar abu ah, al-auza'i معمر Ibni Rashid, عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج سفيان ابن عيينة duka suna cewa al-imanu qawlun wa amal imani magana ce kuma da aiki yazidu wa yanqus yana da duwa kuma yana raguwa kuma wannan qaulin ba su suka farar da shi ba sun samo shi ne daga manyan malaman su cikin sahabbai da tabi'ai yace shine qaulin ibnu mas'ud da hudaysa da ibrahim an da Alhassanul hasan da ata eh, da tawus ibn kaisan da mujahid ibn jabr da abdullahi ibn mubarak don haka bisa ga wannan eh, gaba sai mu ce shi imani in dai har ya tabbata yana da tsuwa yana karuwa kenan muminai ba mataki ɗaya suke ba a matakin imani shine mas'alar tafadul tafadul cewa muminai ya tafadalu na fil iman wani ya fi imanin wani na tabbata yan uwa ba sai na nisa ba dukkanin ku kun san imanin ku ba ɗaya ke da irin imanin sayyidina Abubakar ba as-siddiq radiyallahu anhu haka na yan uwa mata za su gane cewa imanin su ba irin na na na Aisha bane ko na na Hafsa ko na na Zainab radiyallahu anhunna wa ardahunna imanin ku ba irin na as-sabiquna al-awwaluna bane min al-muhajirin wal ansar dan haka a mataki za ka ga ai akwai al'ambiya akwai al akwai al a shuhada akwai al kowanne gwargwadon matakin da ya taka na a'malul birri ayyuka na nagarta gwargwadon yadda kuma imaninsa ya karfafa dan haka kinan shi yasa zaka ga alimanu imanu bil ghaib a wurin wasu tamkar iman ne bi shahada kai a wurinka lam tara al-mala'ika baka ga mala'iku ba ko to amma wani a wurinsa saboda ya ƙini da yake da shi a wurin Allah gani yake kamar ga mala'ikun ma yana ganin su to haka lamarin yake mataki-mataki ne shi yasa da aka tambayi sayyidina Abdullahi dan Umar kamar yadda yazo a cikin Jami'ar Walumi wal Hikam shafi na 39 sayyidina Abdullahi dan Umar aka ce masa hal kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhakun wai shin sahabbai sahabban alaihi wasallam suna yin dariya kuwa sai yace na'am والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل yace suna dariya mana in dariyar ta kama tare da cewa kuma imani a zukatansu ya fi dutse kafuwa Allahu akbar kamar yadda kuma ibnu rajab yake cewa fa aina hadha mimman al-iman fi qalbihi ma yazinu dharratan aw sha'iratan كالذين يخرجون من أهل التوحيد يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم shine ibnu rajab bayan yayin wannan nakalin a karkashin wannan magana yake cewa to dan Allah ka ji wannan magana ya zaka ku kwatanta imanin waɗannan da ake cewa ya na duwatsu kafuwa ana nufin duwatsu da su ne suka zama turaku ga duniya yace ina zaka kwatanta wannan da imanin mutanen da koda da ƙwayar komayya na imanin su bai kai ƙarfin ƙwayar komayya ba ko girman dawa ko gero Ya ce irin waɗanda za a fito da su daga wuta bayan an ƙona su sanadiyar saban allan da suka yi wanda suna da asalin tushen imani shine sun ce la ilaha illallah yace kaga ai irin wannan zaka iya siffanta su da cewa su ne waɗanda imani bai shiga zuciyarsu ba amma musulmai to yan uwa masu albarka daga cikin gabobi masu muhimmanci a wannan hadisin shine matsalar da ta shafi al-imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah jalla wa da kuma abin da ya tsara mun san dai al-qada zaka iya ce mai hukmullah shine hukuncin da Allah ya tsara wanda wannan hukuncin tun can fil azal tun gabanin babu dama ya riga ya tsara shi kuma alƙadar shi ne samar da shi ɗin a bisa wani yanayi da wani lokaci na musamman to wannan shine ɗan bambancin da yake tsakanin alqada da alƙadar. alqada hukuncin Allah wanda yake na azal tintintini ga abin da Allah ya tsara Alƙadar kuma zartar da wannan hukuncin kamar yadda malam abubakar jabir aljazairi Allah ya ji kansa da rahma mu. ma'abocin minhajul muslim wanda ya kawo wannan bayanin a ciki to uwa masu albarka imani da alqada imani da qaddara rukuni ne cikin rukunin imani kamar yadda muka ga a ɗaya daga cikin gaɓoɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin arkanul iman da yake bawa mala'ika jibril amsa yake cewa wal, wal, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan ya nuna cewa shi ma ɗaya ne daga cikin tuwasun musulunci da haka ya wajaba ƴan uwa mai imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi ya zo da lafazin hulwihi wa murrihi hulwihi wa murrihi ƴan uwa zamu ga cewa <clears throat> ya zo a cikin sahihu muslim al-imam muslim da ya tashi kawo wannan hadisin wannan na biyun sai ya kawo mai dalilin da yasa ya kawo dalilin da yasa na Abdullahi dan Umar yayi riwayar wannan hadisin daga babansa inda yake cewa akwai wani mutum ana kiransa Ma'badul Juhani suka haɗu da wani suke mai tambaya cewa wasu mutane sun bulla a inda suke suna cewa babu wata kaddara a rayuwa duk abin da ka gani ya faru haka kawai yake fadowa sudan ko sudfatan sai na abdullahi dan umar yi mamakin wannan magana wadda ba ta da tushe ballantana makama wadda ta ci karo da tushen musulunci ta ci karo da irin tarbiyyar da annabi sallallahu ya ba su yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ba za su imani ba har sai in sun imani da kaddara yace kuma in ka haɗu da waɗannan ka gaya musu ka ce na barranta daga gare su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga gare su sai ya kawo wannan hadisi da haka al-imanu bil qadar malamai suka ce yana da fuskoki yana da matakai mataki na farko shine ka gaggata cewa Allah jalla wa'ala dama a cikin iliminsa ya riga da ya san cewa ga alkhairin da zai samu bayinsa kuma ga sharrin da zai same su sawa'un wannan abin da ya same su da'a ne ga Allah ko ko saban Allah ne tun gabanin ma ya samar da su ba wai gabanin ma abin ya faru ba a gabanin su kansu da za yi aikin ya samar da su sannan kuma Allah jalla wa ya tsara idan bayi ma suna cikin ƴan aljanna ko kuma suna cikin ƴan wuta suna cikin wanda za su yi aiki na alkhairi na gari a wannan duniyar ko suna cikin wanda za su yi aiki mummuna a wannan duniyar Allah ya riga ya rubuta wannan a cikin littafin da ba wanda ya isa ya je ya fadin a ciki ya mai tushe ko ya goge wani abu ko ya tace shi ko wani abu makamacin haka domin ai ya tabbata cikin sahih muslim hadisin sayyidina abdullahi dan umar inda yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana Allah ya halicci duk abinda ya tsara dangane da halittar tun gabanin ya halicci sammai da ƙasa da tsawon shekara dubu hamsin kuma yake cewa a wannan lokacin wa kana arshuhu ala al'arshin ubangiji yana kan ruwa wani irin ruwa haka ya faɗa da haka ya waje maka imani a ina ruwan yake ya yake wannan kuma ba a ba mu labari kuma sannan wannan yana nufin cewa duk aikin da zan yi a yau duk aikin da za ka yi a yau ɗan uwa duk aikin da za ki yi a nan a yau ƴar uwa to ki sani fa yana gudana ne bisa ga doron wannan rubutun to a wannan ƙarƙashin ne ma za mu ga gulatul qadariyah wanda suka zurfafa cikin wannan kungiyoyin da aka yi su lokacin tabi'ai kamar su ma'bad al-juhani da amr dan ubaid da wasu su su sun zurfafa suka saba wa magabata suka saba wannan nasoshi da aka sai suka bace gabarin tafarki al-imam ahmad da al-imam shafi'i Allah ji kansu da rahma da wasu su cikin a'immatul islam suna ganin cewa ma duk wanda yayi inkarin wato ƙaddara to tamkar ya yi inkarin al'ilmul ƙadim ne ilimin Allah wanda yake ƙadimi wanda kaga wannan zai kai mutum ga fita daga musulunci wal iyazu billah domin yayin da kai inkarin ilimin Allah kamar wal iyazu billah ka siffanta shi da jahilci ne kaga wannan babban magana ce ƴan uwa ana ganewa ko to sai kuma mataki na biyu na al bilkadar, bil qadar mu sani cewa Allah jalla wa ya halicci ayyukan bayi baki ɗaya wannan ayyukan bayi ɗin ƙarƙashin wannan za ka iya samun aikin kafirci aikin imani aikin ɗa'a aikin saɓo kuma haka ya so subhanahu wa ta'ala domin gashi yana faɗa a cikin suratul safat kamar yadda muka sani aya ta bakwai. wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikata wanda wannan a ƙarƙashinsa ne ahlus sunna wal jama'a suka gina doron aƙidarsu amma ƙadariya sun saba a wannan babi domin su bida'arsu ta faru ne a ƙarshen zamanin sahabbai shi yasa sanda aka gaya wa sayyidina abdullahi dan umar labarin cewa wayannan ba su imani da kaddara ba suna cewa a'a Allah bai san abin da zai wakana ba sayyidina abdullahi dan umar yace idan ka hadu da su ka ba su labari ka gaya musu cewa ba ni ba su su ma ba su ba ni Ya ce na rantse da wanda sayyidina abdullahi ɗan umar yake rantsuwa da shi da a ce ɗayansu yana da kwatankwacin dutsen Ohudu na gwad kuma ya je da shi sadaka to Allah ba zai karɓo wannan aikin nasa ba zai ba shi lada ba har sai ya imani da kaddara yan uwa masu albarka a wannan gaban ne nake so na ba mu shawara dangane da abin da zai taimaka mana kada mu zame a babun alqada'u wal tsakani da Allah idan ka kalli rayuwar al'ummar musulmi a wannan gabar ka kalli kuma wannan tushen wanda hadisin sayyidina Umar Allah ya kara mai yadda yake bayani hadisu Jibril al-mashhur za mu ga bambanci mai yawa tsakanin yadda aka ce mana imani da alqada'u wal qadar tushe ne rukuni ne na musulunci da kuma yadda mu a aikace muka yadda da wannan ko kuma ba mu yadda da shi ba gaskiya abubuwa da dama da suke samun mu na rayuwa musamman marasa daɗi a wurin za ka ga digadigai suna zamewa a wannan gaban ne za ka ga mutane mazaje da yawa suna zubewa sai ka ga mutum a ya same shi ko a yanayin kasuwancinsa ko tsakaninsa da iyalinsa ko a wurin aikinsa bala'i dai wanda bai shirya masa ba wanda zai zo ya girgiza shi sai ka ga mutum ana ta ba shi haƙuri idda ka san ba musulmi ba idda ka san bai yadda cewa akwai alqada'u wal qadar ba wanda wannan shi ya sa ma aka samu zamiya a babin da yawa makiya musulunci da yawa kuma suke batar da mutane to da haka abu na farko mutum ya tsaya ya ƙoƙarin fahimtar nusus na shari'a da suka zo wanda suke magana akan alqaba wal qadar yayi musu karatu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba domin yau da gobe maimaitawa zai sa abin ya zauna a zuciyarka idan masifa ta same ka ka ba wa kanka haƙuri tun gabanin ni ko waninka ya zo ya baka haƙuri domin kaga yayin da kai sannan kuma ƙoƙarin fahimtar a nususul qada wal qadar daga cikin alqur'ani misali kamar kana karanta faɗin Allah a cikin suratul isra da yake cewa misali a a wa yasalunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ينا فالآن مثالي السورة فاطر فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهنا daga cikin lazumin imani da wayannan ayoyin imani da abin da suka kunsa da suke bada labari da shi kaga wannan duk yana tabbatar mana mashi'a duka ta Allah ce shi bawa idan ka kira mashi'ar Allah ba shi da sauran wata mashi'a to tare da cewa a nan wannan magana da muke ba muna nufin tabbatar da abin da jabariya suke faɗa ba e Allah ya baka ikhtiyar zabi mashi'ar bawa tabi'a ce ga mashi'ar Allah ma'ana a yanzu in ce misali bani na nufi gabas kuma in yi in yadda a cewa wannan gabas ɗin Allah ba shi ya nufi na nufe ta ba ni ne na nufa wale ya billah wannan kafirci ne in ka nufi gabas to ka sani ka nufi gabas ɗin ne bayan mashi'ar Allah hakan Allah ya so annam amma da ba da Allah bai so ba ko kai wane ne baka yi saka nufi gabas ba sannan kuma ‘yan uwa mu fahimci cewa nasoshin da suka zo a cikin wannan ƙabiyyar ta alƙada wal qadar wani zubin akwai nau'i na ɗan rikitarwa ko ɗan cuɗewa wanda suna buƙatar a zauna gaban malamai su fashin baƙinsu don a fayyace sannan yana daga cikin abin da ya janyo wasu suka samu zaniya a babin alƙaba wal Za ka ga suna ƙoƙarin gabatar da hankalinsu akan nassoshin shari'a na Alƙur'ani da kuma hadisi da ijma'in magabata wanda mun san hankula suna da bambanci wani hankalinsa matsakaice ne wani gurɓatacce ne wani cikakke ne gashi nan to kuma akwai abubuwan da hankali baya iya hankalto wanda shi yasa magabata kamar da wani daga cikin magabata yake cewa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf dan haka wanda yake bincike akan abin da ya shafi nusus na alqada wal qadar ya kamata yayi taka tsantsan ya kiyaye kansa daga fadawa cikin zamiyar da wasu kungiyoyi suka fada yan uwana masu albarka a wannan gabar daga wannan hadisin za mu iya fahimta cewa dole ne mu fayyace mu bambance tsakanin sifofin Allah jalla wa'ala da sifofin wanda suke halittunsa ko da ku abin ya zo a suna kada mu taɓa tunanin da abu ɗaya ne domin ilimin Allah ya bambanta da ilimin mutum kaga sifar ilimi sifa ce wadda Allah jalla wa'ala ya siffanta da ita shi yasa a cikin alqur'ani zaka ga yana daga cikin sunayensa al-alim al-hakim subhanahu wa ta'ala amma kai ka ita ka ka ce ilimin Allah irin nawa ne ko irin naka wannan sifar ta ilimi dole ne ka tabbatar wa Allah da ita amma mafi cikar tabbatarwa kamar da ta dace da girmansa da sa subhanahu wata'ala da tsarkinsa yana da ilimin da ba wani abu da yake buya a gare shi ba abin da kuma shirin ilimin Allah jahilci bai rigaye shi a yayin da da ilimina da iliminka da na malamina da na malaminka shi ya rigaye shi sai daga bayan suka sani don haka Allah jalla wa'ala ya san duk abin da ke faruwa a cikin mulkinsa tun gabanin ma ya halicci wannan abubuwan ilimi wanda yake zurfa cikakke wanda babu tawaya da take iya zai ke mai ta gabansa ko ta bayansa ko ta samansa ko ta ƙasa shi ya sama ma Allah jalla wa'ala ya rubuta a cikin allawh al-mahfuz duk abin da zai faru a cikin mulkinsa na alkhairi da wanda ba alkhairi ba na jin daɗi da wanda ba na jin daɗi ba kuma sannan abin bai isa ya faru saɓanin yadda Allah ya rubuta ba sai dai idan shi ya ga dama ya canja subhanahu wa ta'ala da haka ‘yan uwa wannan wata gaba ce muhimmiya na so in faɗaɗa a kai saboda muhimmancinta tare da cewa ba ba masa'il muke tattauna ba na tauhidi sannan har walau kuma za mu ga a cikin wannan hadisin dole ne hadisin yana koya mana mu tsarkake Allah jalla wa'ala daga dukkanin tawaya bayi su tsarkake Allah daga wasa da jahilci da zalunci da duk abin da yake koma bayan ne domin kaga ai Allah jalla wa'ala ya tsarkake kansa daga wannan yana cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra kamar yadda yake cewa ma rabbuka bi zallamin shi ko zalunci kamar yadda muka sani ne zalunci na a a zalunci shine a sanya komai a inda yake zalunci shine a sanya abu ba a inda yake ba da kyau don haka Allah jalla wa ala baya yin zalunci yan uwana masu albarka a gurguje watakila wani mai tambaya zai mana tambaya ya ce shin mutum zai iya kafa mana hujja da alqada wal ya yayi ta'asa ya ta'annuti mu ce masa me sa kai kaza ce to ai haka Allah ya tsara je ya sata yace haba gafarta ya za ka yi sata ka ɗauki abin da ba ka bai ce ah haka Allah ya tsara ya za ka zarge ni akan abin da Allah ya tsara shin wannan yana iya zama uzuri ko ka ba zai zama uzuri ba za mu tattauna akan wannan matsalar insha Allah ta'ala a zamanmu mu na shida wa bi hadha هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته